أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na 89 a karatun littafin al'adabul na jagoran masana ilimin hadisi al'imam bukhari wanda ya rasu a hijira ta 256 shekaru 1183 da suka shige muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gafara tare da su za mu karanta hadisi na 441 insha Allah wannan hadisi guda daya al-imam al-bukhari ya kawo shi saboda ya karantar da mu mu rika neman tsarin Allah subhanahu wata'ala game da sababi mai kaiwa ga samun kunci a rayuwa rika neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala game da kowane sababi wanda zai iya kai mu ga samun kunci a rayuwarmu wannan dalilin ya sa ya yi babi na 206 babu shamatatil a'da'i babi da ke bayani game da murnar makiya shamatatil a'da babu shamatatil a'da'i babi da ke magana akan murnar makiya Allah ka tsare حدثنا Muhammad. الله Bukhari ya ce البخاري يتي Muhammad ya karantar da su. Shi wannan malamin. عبد الله Muhammad Al-Jufi ya fi shahara da sunan al-musnadi saboda yawan la'akari da isnadi ana kiransa al-musnad li kasrati i'tina'ihi bil ahadith al-musnada idan hadisi ba shi da isnadi baya la'akari da shi dole in za ka yi magana ka danganta wannan maganar ga mazan Allah sallallahu alaihi babban malami al-imam al-hakim ya yi magana game da tarihinsa haka ma wasu malamai magabata suna cewa kakansa kakan abdullahi bin muhammad al-ju'fi ana kiransa yaman shine wanda ya musuluntar da kakan al-imam bukhari kakansa shi ya musuluntar da kakan al-imam bukhari kakan al-imam ana kiransa al-mughiratul ju'fi shi ma balarabe ne amma kowa da lokacin da ya fara addininsa kakan al'imamul bukhari shine wanda ya fara musulunta mahaifinsa ya yi karatu wajen al'imamu malik mahaifin al'imamul bukhari so wannan malamin abdullahi bin muhammad al-ju'fi babban malami ne al'imamul hakim yana cewa ta wajen ilimin hadisi inda aka ƙetare ƙasar bagdad zuwa gabacin duniya to babu malamin da ya kai shi a wancan zamani Allah madaukake musu rahama shi ya karanta da al-Imam al-Bukhari yace haddathana Sufyan bin Uyayna an Sumayyin al-Madani an Abi Salih al-Samman an Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam Abu Hurairah yace annabi sallallahu alaihi wa sallam kana yata'awwaz ya kasance yana neman tsarin Allah min su'il qada'i annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa abu huraira yana ba mu labarin irin addu'o'i da manzon Allah yake yi sahabbai sukan ba da labari abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi tsarin Allah a kansu abu huraira ya ce kana rasulullah kana nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya ta'awwaz yana neman tsarin Allah min su'il qada game da mummunan sababi na hukuncin Allah subhanahu wata'ala mummunan sababi na hukuncin Allah kada ka ce annabi yana neman tsarin Allah game da mummunan hukuncin Allah wannan kuskure hukuncin Allah babu mummuna mummunan sababi na hukuncin Allah kana ya ta'awwazu min su'il annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana neman tsarin Allah game da mummunan sababi na hukuncin Allah misali Allah subhanahu wata'ala ya hukunta mutuwa mutuwa ba sharri bane akwai dalilai da dama waɗanda suke nuna maka mutuwa tana zama alkhairi domin zahiri ko da wannan misalin yana isanka inda ba a mutuwa daga farkon duniya zuwa yau shi ina ne dan adam zai samu wurin zama dole wani ya tafi saboda wani ya samu wurin da zai zauna da kuma walwala wannan tsari ne na Allah subhanahu wata'ala na adalci na rahama ga dukkan talikai to amma hukuncin Allah din nan na mutuwa yana da sababi sababin nan akwai mai kyau akwai mara kyau akwai wanda sababin mutuwarsa zina ce to kaga in ka nemi tsarin Allah game da mummunan sababi na hukuncin Allah kamar kana nufin ba wai hukuncin Allah kake neman tsari a kai ba don ba makawa sannan kuma babu sharri game da hukuncin Allah amma kana neman tsari game da sababi mara kyau na hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu gani annabi yana neman tsarin Allah game da mummunan sababi na hukuncin Allah wa shamatatil a'ada kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsarin Allah game da murnar makiya game da farin cikin makiya manzon Allah yana neman tsarin Allah akai wannan hadisin yana sahihul bukhari yana kitabud da'awat babu ta'awuz babu min jahdil bala nan ya ce babu shamatacil ada amma a sahihul bukari ya ce babu ta'awuzi min jahdil bala'i babi game da neman tsarin Allah dangane da nacewan bala'i saboda hadisin ya zo da kalmomin nan duka yanda hadisin ya zo cikin sahihul bukari an abi huraira kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance ya ta'awwaz yana neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala min jahdil bala ba kamar yadda ya zo a nan ba min jahdil bala yana neman tsarin Allah game da dagewan bala'i manzon Allah yana neman tsarin Allah game da dagewan bala'i kirjewan bala'i wa daraki shaqa'i da kuma cimma wahala cimma wahala shi yake ce madarakin daraki shakai wa su'il qabar da mummunan sababi na hukuncin Allah subhanahu Ta'ala na hudu wa shamatatil aada yana neman tsarin Allah game da murnan makiya wanda ya ruwaito hadisin ce alhadisu salasu asali hadisin nan addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi dai abubuwa uku ne shi wanda ya rawaito hadisin yake faɗa abubuwa guda uku ne riwaya ta al-imam uh, al-jami' as-sahih salasun zittu ana wahida asali hadisin na abu uku ne annabi yake neman tsarin Allah game da su amma ni na ƙara daya sai suka zaba hudu inji wanda ya ruwaito hadisin sai yace kuma matsalar ita ce la'adari ayatuhunna ban ma sani wacce ce hiya wacce ce na ƙara a cikin guda hudu ba amma da ya yi adalci tunda ya gaya mana cewa abubuwa guda uku ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman tsarin Allah akai shi ya ƙara guda kuma gashi ya manta wanne ne guda ɗaya da ya kara ɗin wannan abin da ya aikata shi ake kira al a ilimin hadisi shi ne ka cusa wata kalma cikin kalmomin manzon Allah ba shi da kyau maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ana isar da ita yanda take ba a ƙari to amma babban malami kamar wannan ya aka yi haka ibn hajar ya ba da amsa a kai yana sharhin hadisin cikin fatul bari Ya ce yace an an bi annahu kana yumayyizuha idha haddatha haddasa yana karawa saboda fassara waɗannan kalmomin guda uku duk sa'ilin da zai karantar da mutane yana gaya musu abubuwa guda uku sai ya kara da nashi sai ya ce saboda suna isarwa ga wannan to yana bambantawa yau da gobe sai kuma mantuwa ta same shi wato ba da gangan bane hadisin yana sahihu muslim yana kitabu zikiri wa du'a babin fi ta'awuz min su'il qada'i wa daraki shaqa kuma hadisin yana al-musnad al-imam ahmad da sunan an-nasa'i yana kitabu al-isti'aza babu al-isti'aza min su'il qada' wato duka waɗanda suka rawaito hadisin nan hadisin ya taho ta hanyar malami guda ɗaya ne shine sufyan kamar yadda malami al-imam bukhari ya a cikin wannan hadisin ma qala haddathana sufyan bin uyayna haddathana sufyan bin uyayna waye wanda ya hadisin nan duk inda ka samu hadisin zaka samu riwayar ta biyo ta kan sufyan bin uyayna kuma shi din ne ya kara guda din bil khisalil arba bi ghairi tamyiz duk littafin hadisun da ka duba za ka ga guda uku suke guda hudu suke kawowa kuma ba a bambanta ga guda ɗaya ɗin wanda su Sufyan bin Uyayna ya ƙara ba daga cikin abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wato neman tsarin Allah a kai Annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsarin Allah game da daraki shaka wanda bai zo cikin wannan hadisin ba cimma wahala shine daraku shaka shine cimma wahala wanda eh, a darku allihaku wal wusul ila shay ya zamanto kamar tsere tsere muke da wahala idan baka yi sa'a ba sai wahalar ta cin maka sai ta kama ka shine adarku an cin maka an iso gare ka domin duk sa'ilin da kake tafiya a rayuwarka bala'i na binka duk inda ka daga kafa bala'i na binka amma matsalar ita ce ya cin maka in ya cin maka to shi ne matsala ta samu amma in ka tsere shi to an gama wanda kamar yadda ya zo cikin alkur'ani eh, Allah subhanahu wa ta'ala yana ba da labarin annabi Musa alaihi salama suratu taha aya ta 77 lokacin da fir'auna annabi Musa alaihi salam ya dai banu Isra'ila za su fita daga Masar annabi musa alaihi salam yana tafe da banu isra'il hankalinsu ya tashi hankulansu sun tashi saboda sanin karfin fir'auna da yawan sojojinsa da makamansa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walakad auhaina ila musa an asir bi ibadi faburib lahum tariqan fil bahri yabasa idan ka isa kogi ka doki kogin kogin zai zai dare za su samu hanya kuma hanyar abushama hanya ce a cikin teku a cikin wannan kogi kuma tana bushe Allah subhanahu wata'ala ya ce la takhafu darakan la takhafu darakan wala taksha kada ka ji tsoron za a cin maka shine darakan idan aka ce daraku shaqai wahala ta cin maka wahala ta iso ta same ka Allah ka tsare mu ibnu hajar cikin fathul bari yana mujallar na bakwai shafin 155 yana cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da daraku shaka kada wahala ta cimmin yana nufin halaka domin idan wahala ta cimma dan adam ta yawa halaka wa yutlaqu ala sababin muaddi ila al halaki wato kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ka tsare ni daga dukkan wani sababi wanda zai iya kai ni ga halaka ka tsare ni daga sababi don kai baka san sababin ba Allah subhanahu ta'ala ya kaddara halaka amma akwai sabubba na halaka din to kai baka sanin kababin wannan halaka duk tafiya muke cikin makanta ba mu san me ke gaban mu ba wanda kawai ya tsira shine wanda ya riko da alqur'ani da sunnar manzon Allah in dai zaka bi abinda Allah ya faɗa abinda manzo ya hana to zaka tsallake dukkan wani tarko da shedan ke nadawa Allah ka samu iya ibn al-usaymin a littafin riyadu salihin ya yi sharhu riyadu salihin ya ce wa min daraki shaka annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsarin Allah game da cimma wahala a rayuwa rizkar wahala min an yudrikaka shaka'u wa shaka'u biddu sa'ada wahala in aka ce wahala ta shafi komai a rayuwa sabanin jin daɗi wa sa'adatu sababuha al'amalu salih me ke sa mutum ya samu jin daɗi a duniya da lahira aikin kwarai wa shaka'u sababuhu al'amalu sayyi wa halafa halaka fa dalilinta yana zama ne ta mummunan aiki fa idan ta'asta billahi min darki shaka idan ka nemi tsarin Allah kada wahala ta cin min fa hada ya du'a bi Allah ta amal al-ashqiya kamar kana roƙon Allah ne ya Allah ka kare ni kada in yi aiki irin na tababbu waɗanda suke jawo ma kansu halaka kamar kana cewa Allah ka tsare ni kada in aikata wani abin da zai zama sababin halaka na ni kaina domin Allah subhanahu wata'ala da ya kaddara halaka ya sanya mu halaka din sababi to sababin nan kuwa dan adam ke dauko shi idan ka dauko sababi na jin dadi sai ka ji dadi idan ka ɗauko sababi na wahala sai ka faɗa wahala amma shi Allah subhanahu wata'ala ya ƙaddara kowanne da jin daɗin da wahalar duka ya zuba su a duniya sababi ke iya kai ka ga guda daga cikinsu kukun ba ka iya sani don yana taho maka ta hanyar yaudara shedan ba zai taɓa nuna maka abin asili ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman tsarin Allah a kai al'imamun nawawi shi ma ya yi sharhin hadisin nan wato sharhu sahihi muslim uh, juz'i na tara shafi na 28 fa amma al-isti'azatu min su'il qada annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsarin Allah game da mummunan sababi na hukuncinsa fa yadkhulu fiha su'ul qada fi ad-din wad-dunya wal-badani wal-mali wal-ahli kaga wannan ya shafi wato rayuwarka gaba daya ya shafi rayuwarka ya shafi addininka ya shafi jikinka ya shafi dukiyarka ya shafi iyalanka domin akwai abin da Allah ya hukunta ya riga ya hukunta duniya ga sabubban jin daɗi ga sabubban wahala sannan a jikin naka akwai abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya hukunta waɗanda in ka yi su za ka ji daɗi in ko ka waɗancan to za ka wahala haka ma ta zama da iyalanka Allah ya hukunta in ka yi kaza za ka ji daɗi in ka ƙi ka yi kaza za ka wahala haka ma dukiyarka Allah ya hukunta jin daɗi da wahala ya riga ya yi hukuncin to akwai sababi na mummunan eh, sababi na hukuncin Allah subhanahu wa wanda ke tare da dukiyarka idan ka rike wannan mummunan sababin sai dukiyar ta shiga halaka in ka rike sababi wanda zai kai ga halakar iyalinka nan ma sai ka shiga wahala sai ka ga al'amura suna lalace ma ta wajen iyalanka ta wajen dukiyarka ta wajen lafiyarka ta addinin kama kansa da kuma rayuwarka ta duniya wa kada ya kunu zalika fil khatima sannan yana iya zama a ƙarshen rayuwarka saboda akwai abin da Allah subhanahu wata'ala ya hukunta in kayi zaka halaka zaka mutu kuma hanya ce mara kyau saboda haka ya sanya sabubba in ka ɗauki wannan sababi sai ya zama dalilin ajalinka wanda duk muna gani Allah subhanahu ta'ala ya riga ya hukunta abubuwa ya kaddara ya sanya sababi wa amma daraku shaqa fa yakunu aidan fi umuri akhirah wad dunya al-imam an-nawawi yace wato cimma wahala yana zama a duniya kuma yana zama a lahira ma'anar cimma wahala ita ce a'udhu bika an yudrikani shaqa'un wa shamatatul a'da ya Allah ina neman tsarinka kada wata wahala da ke sa ɗan adam ya taɓe ta cimmin a rayuwa kuma kada in aikata wani abu wanda zai sa na su yi farin ciki idan aka ce shamatatul a'da hiya farahul aduwi bi baliyatin tanzilu bi aduwi makiyi yayi murna saboda wani bala'i ya sauka ga makiyinsa shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta neman tsarin Allah akai wa amma jahdul bala'i idan aka ce wato dagewar bala'i fa wanda ita ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsare a kanta tirjewan bala'i shine jahdul bala ne ake nufi da tirjewan bala'i to akwai hadisin Abdullahi bin Umar wanda aka ce yana fassara wannan addu'a da annabi yake yi da cewa tirjewan bala'i wato shine jarabawa ta same ka na wahala ta kirbuwa da kai jarabawa ta same ka kuma ta dade tare da kai ta kirbuwa da kai kaga wannan ma musiba dai tana iya zama sababi na nakasar imani dan irin wannan in ya faru wasu za su kai ga tahiya ga bokaye eh, abu karkadan sai ya sa mutum ya rabu da imaninsa saboda ya dade cikin jarabawa Abdullah bin Umar ya fassara bi qillatil mali wa kasratil iyali Abdullahi bin Umar ya ce kai ne kake da mata da yaya da yawa sannan babu abin da zaka ciyar da su an kwana yau haka gobe ma haka jibi ma haka gata ma haka kaga bala'in ya tirje ya naci abdullahi bin umar ya ce to wannan ma abinka ne mutsarin Allah ne akai don yana iya kai mutum ga halaka shi kansa ya ce wa kala gairuhu wasu kuma suna cewa hiyal halu shaqati abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi kafu shine duk wani hali wanda ke sa mutum ya wahala a rayuwa duk wani hali ne wanda ke sa mutum ya wahala a rayuwa ana ce masa jahdul bala'i shi kuma ibn hajar cikin fathul bari shi ma dai ga sharhin wannan hadisin eh, juzi na bakwai shafin 157 ya dauko fassaran al-imam ali bin khalaf ibn battal wannan malamin yana cikin waɗanda suka fassara sahihul bukari zamanin farko ibn battal yana daga cikin minkibarin kibarin manyan masana a masabar al-imamu malik Allah madaukake musu rahama yana da sharhin sahihul bukhari ya rasu a hijira ta 449 wato shekarunsa 990 rabuwansa da duniya suna waɗanda suka fara fassara sahihul bukhari ya kawo fassara kamar kashi uku na ɗaya jadul bala'i abinda ake nufi da dagewar bala'i turjewan bala'i daga cikin malamai magabata fassarar da suka yi kullu ma asabal mar'a min shiddati eh, mashaqqa min shiddati mashaqqa duk abin da ya samu dan adam na tsananin wahala annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsarin Allah game da shi wa ma la taqata lahu bi hamlihi wa la yaqdiru ala daf'ihi wannan ita ce fassarar farko masana hadisi suka ce abinda manzo yake nufi da turjewar bala'i wato shine wahala ta same ka wahalar da ba za ka iya jure mata ba kuma ba ta da hanyar tunkuɗe ta ba za ka iya jure mata ba ka zauna da ita wahalar ba za ka iya ba kuma ba ka iya tunkuɗe ta to wannan shi ake nufi da jihadin bala'i wannan fassara yana da kyau shine wanda abdullahi bin umar ya yi da mutumin da ya zama yana da iyalai da yawa ga kuma babu sana'a babu kuma abin da zai ciyar da su kaga ba zai iya jure zama da iyalan ba alhali ba abincin sannan bai iya gudu ya basu saboda hakkinsa ne dole ne ya kula da waɗannan iyalai ɗin idan ya gudu ya basu to yana da hakki tsakaninsa da su a wajen Allah subhanahu wata'ala in ya zauna da su bai iya ciyar da su wannan ita ce fasara na farko wanda ya gabatar fasaran sahabi fasara ta biyu al-muradu bi jahdil bala'i qillatul mal in dai mutum ba shi da dukiya to ana cewa yana cikin hali na jahdul bala'i yana cikin hali na tirjewan bala'i wa kasratul iyali qala jaa an ibnu umar zalika kama zakarna wal haqqu anna zalika fardun min afradi jahdil bala' ibnu hajar yace Abin da abdullahi bin umar ya faɗa ba iyakan ma'anar jahadun bala'i ba ne illa dai ɗaya daga cikin ma'anarsa na uku huwa ma yaktarun mafi alai mai ake nufi da jihadun bala'i wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman tsarin Allah game da shi tirjewan bala'i shine wanda in ya samu dan adam yakan ce Allah ka sa mutu yanzu wato wahalar da za ta same ka har ka ga mutuwar ka tahi maka rayuwa to wannan ita ce ake kira jahdul bala idan tana iya zama sababin taɓewarka a lahira wanda shi ke sa mutane su rataye kawunansu wasu su kashe kawunansu saboda sun shiga wannan halin shi ake nufi da darkul bala'i bala'i ya yi musu ya mamaye su ta ko'ina ya duba gaba da baya ba shi da mafita to saboda haka sai ya gwammaci ina ma mutuwa ce ta same shi wa darakun shaka ya kunu fi umurin duniya wa fi umuril akhirah ibn hajar yace wato cimma wahala yakan shafi al'amura na rayuwa da kuma mutuwa kazalika su'ul qaba amu nan wato mummunan sababi na hukuncin Allah shi ma ya game rayuwar duniya da ta lahira fi nafsi wal mali wal ahli wal wal khatima wal ma'ad in ya shafi duniyar ka yakan iya shafar lahirar ka fa inna kullum amrin yakrahu yulahab fihi jihatul mabda duk wani abin da ya zama dan adam bai so akan yi la'akari da me masominsa abin da rayuwa ba ta so mutane akwai abubuwan da ba sa so a rayuwarsu to wato maganin abu shine ba a fara ba shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanda yana daga cikin hadisai waɗanda malamai ke kafawa da cewa manzon Allah ya yi addu'a ta rigakafi addu'a ce ta rigakafi kafin abin ya zo manzon Allah ke cewa Allah ka tsare ni kaga yana neman kariya ne saboda komai yana da farkonsa to farkon ma manzon Allah bai son ya shiga bai son ma ya shiga farkon wajihatul ma'ad sannan kuma ana la'akari da makoma shine idan mutum ya shiga wannan hali me ya karshen sa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a kar ya shiga wannan hali sannan kuma yayi addu'a kada ya isa ga wancan makoman kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tari farko ya tari karshe ya tari farko Allah kada ma ka sa in shiga kuncin rayuwa sannan in kuma ya shiga to Allah ka tsare ni daga wato karshen sakamako da zai faru na irin waɗanda ke shiga irin wannan yanayi wa huwa daraku shi ne yake nufi da cimma wahala don idan aka ce min su'il qaba Allah ina neman tsarin ka game da mummunan sababi na hukuncinka kada ma wannan sababi in bi shi to sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa darafu shaka ina neman tsarinka kada wahala ta cin min kaga da farko yace kada in riki sababi mummunan sababi na hukuncinka na tabewa sannan yace darafu shaka kada in shi kada wahala ta cin min wahala ta cin min a lahira da shine makomar mutumin da ya zama to ya tabe a rayuwarsa ta duniya don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari game da farko ya nemi tsari da kuma karshe. li'anna shaqa al-akhirah huwa shaqa'ul idan aka ce wani ya tabe a kiyama shi da haƙiƙanin taɓaɓɓe wanda bai samu rabo ba a rayuwarsa wanda rayuwarsa ta duniya gaba ɗaya ta amfana ba wa amma shamatatul a'da ibn hajar yace amma murnan makiya fata li kulli man waƙa alahu kullum min al salasa waɗannan abubuwa guda uku da annabi ya ƙirga su su suke kaiwa a cimma murnan makiya saboda haka sai masana hadisi suka ce abubuwa ukun nan da annabi ya faɗa na farko su ne maganarsa amma murnar makiya ita ce fassarar sufiyan bin uyayya Allah ya samu gani saboda kowannensu yana sa makiyanka ya yi murna idan makiyanka ya ga ka shiga wahala ta rayuwa ka shiga kakani ka yi sai ya murna ibn hajar ce kowanne abubuwa guda uku dinnan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga suna kaiwa ga shamatatul aada wato shine murnan makiya yace wa fil hadisi dalalatun listihbab al-isti'aza min al-ashya' al-madhkura wannan hadisi ya tabbatar mana mustahabi ne musulmi ya duka neman tsarin Allah game da waɗannan abubuwa da aka kirga cikin wannan hadisi mustahabi ne ya zamanto musulmi yana roƙon Allah ya tsare shi daga waɗannan abubuwan wa ajma'a ala zalika al-ulama fi jami'il a'sar Amsa. amsar malaman sunna sun yi ittifaki akai a cikin dukkan zamunna da aka yi bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wato tun daga zamanin sahabbai har zuwa yau malaman sunna sun yi ittifaki akan cewa wannan addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam mustahabi ne musulmi ya ya rika yin ta saboda ya samar ma kansa kariya game da abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsarin Allah da su wanda shi wannan maganar ma al-Imam an-Nawawi ya yi ta a cikin sharhinsa na Sahihu Muslim ya kara da cewa wa fihi mashru'iyyatul isti'aza wannan hadisin ya tabbatar mana an shar'anta musulmi ya rika neman tsarin Allah wala yu'aridu zalika kaunu ma sabaqa fil qadari la yurad misali ai za ka iya cewa da can Allah ya hukunta wani kaza zai faru to shin yaya kuma za a ce mutum ya nemi tsarin Allah akan abin da Allah ya riga ya hukunta sai ce ba sa karo da juna hukuncin da Allah yana nan neman tsarin da za ka yi shi ma yana nan lahtimari an yakuna mimma qaba faqad yuqba ala al-mar'i masalan bil bala' al-imam an-nawawi yace misali ana iya hukunta cewa wani bala'i zai same shi dama ta an rubuta sannan sai aka rubuta kuma wa ba annahu idza da'a kushifa an rubuta bala'i zai samu wani kuma sai aka rubuta to amma idan wani ya roki Allah ya nemi tsari to ku kauda bala'i to kaga addu'ar dole ka yi ta dan baka san me Allah ya hukunta ba idan ya hukunta bala'in zai same ka ai baka sani ba ko ya hukunta in ka nemi tsarinsa to zai kawar ma da bala'i saboda haka yasa tunda manzon Allah ya ce mu ilimi game da sha'ani na Allah tabaraka wa ta'ala yace mana mu nemi tsarin Allah game da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya hukunta manzon Allah ya sani idan an roki Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai kawo da shi don haka Allah yakan hukunta bala'i ya hukunta sababin kawar da wannan bala'i kuma ya gaya mana in dai mun roƙe shi zai amfa mana wa atakum min kulli ma sa'altum duk abin da kuka roƙi Allah ya ba ku. saboda haka in dai ka ka roƙi Allah ya tsare ka daga waɗannan abubuwa Allah ya riga ya rubuta dama wani bala'i an hukunta kansa amma kuma in ya nemi tsaron Allah to ku kauda shi wanda Allah ya sani ya riga ya sani zaka nemi tsaron Allah don haka in ka ce Allah ta tsare ni sai Allah ya kauda wannan bala'i gare ka wa fa'idatul isti'aza wa du'a izharul abdi faqatahu li rabbih wa tabarru'an ilai fa'idar addu'a kuma ita ce baya ga cewar Allah zai biya ma bukata sannan kuma kana nuna kai na kasashe ne Allah shine wanda ya san gaba da baya saboda kana da bukata wurin Allah yana nuna kana da tawali'u yana nuna kayar da Allah ya fi ka. yana nuna cewa akwai abin da ba mai kawar maka da shi sai Allah saboda haka ya ƙara maka imani akwai riba cikin wajen addu'a baya ga cewar addu'an tana kawar ma da musiba ɗin saboda haka wannan yana daga cikin abin da ke nuna maka duk abin da ɗan adam ke bukata idan ya koma addu'o'in manzon Allah da suka inganta zai samu duk abin da kake nema a rayuwarka inda za ka nemi addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam za ka samu manzon Allah ya tsara addu'an ta yadda ba za ka iya tsara ba ka yi riko da addu'ar manzon Allah ya fi ka tsara naka saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zaɓo kalmar da ta dace kai kuwa ba mamaki ta wajen kalmomin naka ka fusa ta Allah ma shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya san kalmar da ta dace da Allah subhanahu wataala don haka zai zaɓo kalma kuma zai hada dukkan wata damuwa da dan adam yake bukata a cikin addu'a sannan a takaitaccen lokaci wanda kai tana yiwa sai ka dauki minti 30 saboda bukatun na nan da yawa manzo Allah a kalmomi guda uku ya tattaro damuwarka gaba ya bayyana al littafin majmu'u fatawa yana mujallal na 22 shafin 475 ibn taymiya yake magana game da al-imam ahmad bin hanbal al-imam ahmad al-mansus al-mashhur asali fatawar da ta shahara daga al'imamu ahmad bin hanbal ita ce shi fahimtar al'imamu ahmad allah ya da'u fi salati illa bil adiyatin mashru'a al ma'fura in dai kana sallah karka yadda ka yi wata addu'a sai dai wacce manzon allah ya taɓa yi kuma ingantacciya wannan shi ne maganar al'imamu ahmad bin hanbal in dai kana sallah karka yadda ka yi wata addu'a wata buƙatar ka faɗa a cikin sallan nan sai dai fa yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ka dauko addu'a da ta inganta ita ce za ta yi to sai al-imam al-afram yake tambayan al-imam Ahmad bin Hanbal qultu li Ahmada na tambayi malamin mu bima za ad'u ba'da tashahhud yace Allah shi gafarta mala idan na gama tahiyya tunda an ce bayan tahiyya da salatin manzo za a yi addu'a wace addu'a ya kamata in yi kafin yi sallama kala sai al'imamu ahmad ya ce bima ja a fil addu'ar da ka ji ta zo a hadisi ingantacce daga manzon Allah ita ce za ka ɗauka ka yi ta a bayan tahiya da salatin manzo kafin sallama fa'awatu na sake tambaya don tana yiwa ko zai bani wata amsa faƙala sai ya ce ma fil khabari addu'ar da za ka yi kafin ka yi sallama ita ce addu'ar da ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam to sai na ce mar sai shi almajirin sai ke tambayar sai ce masa a walaisa kala rasulullah Allah gafarta mala ashe ba akwai hadisin da manzo ke cewa sun thumma ya yatakhayyar min ad-du'a ma sha'a akwai addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa thumma li yatakhayyar min addu'a dua ma sha'a idan mutum ya gama tahiya to ya zabi addu'ar da ya ga dama ya zabi addu'ar da ya ga dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan cikin hadisi shin ba manzo ya taɓa faɗin haka ba ƙalar sai al'imamu al'asaram ya ce na'am ya zaɓi addu'ar da ya ga dama ya min mimma ja a filkabari zai zaɓa ne daga addu'o'in da suka zo daga manzon Allah ai manzon Allah da ya ce ka zaɓi addu'ar da ka ga dama ba wai ka tsara naka da ka ga dama ya ce ba ka zaɓa ai suna nan da yawa ko addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam da suka inganta ka zaɓo addu'ar da manzo ya yi al'imamu al'asarar ya ce fa'awattu sai na sake tambayin har yanzu karo na uku Allah shiga farta malam gafa hadisin manzon Allah sai ya ce mafi kabari zai zaɓo ne daga hadisan manzon Allah illa iyaka wanda shi ne matsayin al'imamu ahmad bin domin duk iya larabcinka duk iya tunaninka na sanin damuwarka baka kai manzon Allah ba annabi ya san duk damuwar mabiyansa al'ummarsa ya san domin Allah subhanahu wata'ala ya nuna masa al'ummarsa tun daga zamanin sahabbai har zuwa tashin kiyama wannan ya tabbata cikin hadisai ingantattu da dama duk wata damuwa da kake gani dan akwai wanda ke ganin ko yanayin da muke ciki a yau manzon Allah bai gani ba wallahi annabi ya gani ya tabbata daga manzon Allah Allah ya nuna masa duk abin da zai faru daga rayuwarsa zuwa tashin kiyaba saboda haka ya sani idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara addu'a kai ka sani wannan addu'ar bai tsara ta domin kansa ba ya tsara ta ne domin al'ummarsa shine ibn tamiya yace haza ma'ana kalami ahmad wannan ita ce ma'anar maganar da al-imam ahmad ke ishara akai saboda duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗa yana cewa ka zaba idan annabi ya ce ka zaɓi addu'ar da ka ga dama shin kana gani annabi zai ce ka zaɓa konawa konaka zai yiwu ba zai yiwu ba ka zaɓi addu'ar da ka ga dama yaushe kai ka iya matsara addu'an bare har ka kwatanta naka da na annabi sallallahu alaihi wasallam shine ce wa qad eh, bayyana ba'du asli zalika sashin ka'idar haka din ibn taymiya ya ce yana ga ka'idar addu'a da ta zo a suratul araf wanda a ƙarshe Allah madaukake yace ce innahu la yuhibbul murtadi Allah baya son masu wuce iyaka wa ya san iyaka ta wajen addu'a fiye da annabi saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya san iyakoki na addu'a ya san abin da za a yi Allah subhanahu wata'ala ya karbi addu'an bayi don haka tunda Allah baya san masu ƙetare iyaka kai kuwa baka sani ba tana yiwa wajen addu'an naka ka ketare iyaka wanda kuma yanzu abin da ke faruwa ke kenan za ga mutane na tsara addu'o'i su yi watsi da na annabi sallallahu alaihi wasallam har ma kuma mutum yana ganin ƙarin sa fi na manzon Allah wanda ba karamin kuskure bane ga ta sashin aqida wa anna du'a laysa kulluhu jaizan wanda wannan magana ta Allah tana nuna cewa ba kowace addu'a ce Allah ya halatta ba tunda ya ce mana innahu la yuhibbul mu'tadin bal fihi udwan muharram wal mashru'u la udwan fi ana samun wuce iyaka ta wajen tsara addu'a amma idan ka bi na annabi sallallahu alaihi wasallam bayan da za a yi a ce ka ketare iyakan Allah subhanahu wataala saboda Allah ya ba da shaidar annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sako yanda ya kamata a isar da dai a ce akwai wani kuskure da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi Allah tabaraka wa ta'ala da zai faɗa mana a cikin alkur'ani wa annal udwan yakunu taratan fi kasratil alfaz ibn taymiya yace wuce iyaka ta wajen addu'a yakan ma zo ta yawan kalmomi domin idan mutum ya yawaita surutu to za a samu yawan kuskure kai ko kana ganin yawan surutun kannan shi zai biya ma bukata tana yiwa ta yawan kalmomin da ka kawo ta nan ne zaka wuce zaka tsallaka ka'idar da Allah ya yi. wa taratan fil ma'ani tana yiwuwa kuma ta kalmar da kai amfani da ita ga Allah kayi amfani da wata kalma kana roƙon Allah wannan kalman saboda jahilcinka don baka san Allah ba baka san Allah kamar manzon Allah ba saboda haka kalmar da kai amfani da ita sai ta zamanto ma'anarta ba ta dace da Allah ba kai baka sani ba ka gama addu'a Allah yana fushi da kai maimakon ya zama yana son ka ya biya ma bukata don haka lalle ne ya zamanto muna riko da addu'o'in annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda shine hikimar karantar da wannan hadisin da al-Imam al-Bukhari ya tawo? za mu duba abubuwa guda biyu da suka zo cikin wannan hadisi insha Allah an abi huraira anna nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam kana yata'awwazu min su'il qada abu huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana neman tsarin allah min su'il qada game da mummunan sababi na hukuncin Allah subhanahu wata'ala wanda kalma yana da kyau mai hattara kuma annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da ya tabbata manzon Allah ya karantar da jikansa al-Hasan bin Ali bin Abi Talib Allah ya kara musu yarda yana sahihu sunan tirmizi hadisin 464 yace allamani rasulullah kalimatin aquluhunna fi qunutil witr annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ni ya koya ni al-hasan bin annabi sallallahu alaihi wasallam ce manzo Allah ya koya masa wasu kalmomi waɗanda zai rika fada idan yana witiri wannan ita ce addu'a mafi inganci ta wajen witiri. yana cewa Allahumma hadini fi man hadai wa afini fi man afaita wa tawallani fi man tawallaita wa barik li fi ma a'taita wa qini sharra ma qabaita wa qini sharra ma qabaita fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa innahu la yadhillu man walaita tabarakta rabbana wa ta'alaita yana sahih muslim kitabu salatul musafirin babu du'a fi salatul layli wa qiyamihi wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma jikansa wanda kai ka sani wannan addu'a ce muhimmiyar gaske ya karantar da jikansa ya riƙa yin wannan addu'a idan ya zo witiri waƙi ni sharrama ƙabaita ya Allah ka tsare ni daga sharri na sababin abin da ka hukunta daga sharri na sababin abin da ka hukunta me yasa ba ma cewa daga sharrin abin da ka hukunta saboda ba a jingina mummunan abu ga Allah subhanahu wataala ba daidai bane ka jingina wani abu mara kyau ga Allah me hujjar haka bari mu dauko hadisin mahaifin shi al-Hasan din shine sayyiduna Ali bin Abi Talib Allah ya kara musu yarda an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali yace akwai addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake inna rasulullah idza qama ila salati qala idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi zai yi sallah yana addu'a ta bude sallah yana yin addu'ar bude sallah yana daga cikin riwayoyin addu'o'i da ake yi ingantattu idan za a bude sallah farkon sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wajjahtu wajhi wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi hanifa wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi hanifa wama ana min al mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana min al muslimin sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace allahumma antal maliku la ilaha illa anta anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت labbaika wa sa'adaika wal khairu kulluhu fi yadayka washarru laysa ilayka manzo Allah yana fadin haka idan ya tashi addu'o'i na buɗe sallah ka duba addu'a tana da tsawo ta zo riwayar malamai da yawa akwai inda yake cewa idan kaftaha salata kabbara sayyidina ali ya ce ina annabi sallallahu alaihi wasallam zai bude sallah idan zai fara sallah abu na farko da zai yi shine kabbaran harama saboda sai an yi kabbaran harama kafin a yi addu'ar bude sallah sabanin yanda wasu malamai ke fahimta domin fahimta ta su tana da rauni yanda hadisai da dama suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam suna nuna mana ana addu'ar bude sallah ne bayan kabbaran harama saboda cewar sayyidina ali idza taftaha salata kabbara summa qala sai yayi kabbaran harama sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wajjahatu wajhi har zuwa inda yake cewa wa ana awwalul muslimin hadisin yana sunan abi dawud kitabu salati babu ma yustaftahu bihi salatu min ad-du'a da kuma sunan nasa'i nan ne zaka samu addu'ar da tsawanta haka nan sunan ibn majah yana al-musnad al-imam ahmad duk malaman hadisi sun ruwaito hadisin sayyidina ali din in banda al-imam al-bukhari amma duk sauran malaman hadisi manyan masana hadisi sun ruwaito hadisin in ka duba nailul autar al-imam shaukani yayi magana a kansa yana mujallal nabi shafin 207 to idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi bude sallah yana waɗannan addu'o'i yabo ne ga Allah cikin yabo da yake ma Allah yana cewa wal khairu kulluhu fi yadayka alkhairi gaba ɗayansa yana cikin hannuwanka wa sharru laisa ilaika amma sharri ba a danganta shi gare ka to tunda ba a danganta sharri ga Allah subhanahu wataala idan ka ga wata kalma da take iya nuna da take iya danganta mummunan abu ga Allah kai kokarin da ita wanda shine fahimtar Ibn Taimiyya Ibn qayyim Jauziya jawziya ibnu in ka duba sharh al-aqidah al-wasitiyya haka ma eh, littafin da ya yi sharhi na riyadu Salihi na juzi na farko shafi 168 ya yi magana a kai su'ul qaba idan aka ce su'ul qaba kamar yadda zo cikin hadisin da muke karantawa mummunan hukunci ina neman tsarin Allah game da mummunan hukunci la ina neman tsarin Allah game da sababi na mummunan hukuncin Allah subhanahu eh, mummunan sababi na hukuncin Allah subhanahu ta'ala ba wai hukuncin Allah kai tsaye shine mummuna ba saboda babu mummuna a hukuncin Allah tabaraka ta'ala amma idan ka ce ina neman tsarin Allah game da mummunan hukunci baka danganta ga Allah ba kai daidai ina neman tsarin Allah game da mummunan hukunci kamar yadda hadisin yazo da bayani yanda hadisin ya taho kana ya ta'awwazu min su'il qada annabi yana neman tsarin Allah game da mummunan hukunci ai bai ce na Allah kawai ba saboda haka inda zaka fassara shi da mummunan hukunci din ba laifi bane amma ai baka danganta ga Allah ba shine ibnu usaymin cikin sharhu riyadus salihin yace domin kai kana mummunan hukunci ai saboda kada neman tsarin Allah ya kare ka kada ka hukunta wani abu a rayuwarka mummuna amma idan za ka sa Allah a gaba to dole ne ka canza kalmar ta yadda ka zo da ita shi ne na farko idan ka ce mummunan hukunci to wanda ni zan yi a rayuwana Allah ka tsare ni duk rayuwana kada in hukunta wani abu ya zama na yi mummunan hukunci wanda daga baya zan yi nadama a kansa kaga shi ma ya cancanta a nemi tsarin Allah a kai idan ka ce ina neman tsarin Allah game da mummunan sababi na hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala kana neman kariya game da fadawa ga wani sababi wanda Allah ya riga ya hukunta in mutum ya bi wannan sababi zai halaka kaga nan ma ya dace ko dai kana neman tsarin Allah game da hukuncin da za ka yi a rayuwarka mummuna ko kuma game da wani sababi da Allah ya riga ya hukunta halaka ga wanda ya bi shi saboda haka kowanne ya dace da ma'anar da ahlus sunna suka tsaya akai al-imam al-khattabi in ka duba sharhu sahihi muslim sharhin hadisin nan juz'i na shida shafin na hamsin da bakwai ya ce al'irshadu ilal adab fi sana'i alallahi ta'ala wa matihi wanda yana nuna mana mu rika sanya ladabi wajen yabon Allah mu zama masu ladabi idan za ka yi yabo ga Allah ka zama mai ladabi yaya ladabin yake bi an yi ba fa ilaihi eh, mahasinul umur duna masawiha Allah jihatil adab idan za ka danganta wani abu ga Allah to ka danganta mai kyau ga Allah banda mummuna wannan shi ne yake nuna kana da ladabi me yasa malamai suke cewa ba kyau a jingina mummunan abu ko sharri kai tsaye ga Allah saboda wannan hadisin sai na Ali wa sharru laysa ilayka wa sharru laysa ilayka ai riga an sani Allah shi ya halicci duniya duk abin da ke duniya Allah shi ya kaddara shi to amma Allah subhanahu wata'ala yana da ladabi wanda za ka yi mar idan za ka yi yabo gare shi karka jingina sharri gare shi domin jingina sharri ga Allah yana nuna kana ba shi laifi kana ba ma Allah laifi ya Allah mai talautawa kai tsaye ka talauta ni wannan ba daidai ba ne yana daga cikin abin da malamai ke faɗa kamar ibn al-qayyim al-jawziya ya ce akwai sifofin Allah waɗanda ba a faɗinsu sai dai tare Allah mai azurtawa mai talautawa amma in ka ce Allah mai talautawa kaga kamar tana ba shi laifi ya talauta ka sai kai shiru ka nuna ɗaya gefen ba wanda kuma akwai rahamar da ya maka mai yawa wanda ya fi abin da ka rasa ta sashin kyautansa akwai dalilai da yawa a cikin alkur'ani waɗanda suke nuna mana cewa ba a danganta mummunan abu kai tsaye ga Allah misali qul a'udhu bi rabbil falaq sai aka ce ni min sharri ma khalaqa me yasa ba a ce min sharri nafsihi ba ina neman tsarin Allah subhanahu wataala sai aka ce daga sharrin abinda Allah ya halitta ba sharrin Allah ba Allah ka tsare mu ba za ka ce ina neman tsarin ya Allah ina neman tsarin ka daga sharrinka la la ba ladabi ina neman tsarin ka ya Allah daga sharrin abinda kai ka halitta kaga ta kawar da wannan sharri daga Allah subhanahu wataala wanda ya nuna akwai ladabi cikin maganarta hatta aljanu wanda Allah ya ba mu labari musuluntarsu wanda yake eh, labarin sa yake suratul jinni maganganun da suka yi ya zamanto darasi gare mu zamu iya lura wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada kaga da farkon ma ai idan wani abu ya auku duniya Allah shi ya kaddara amma me yasa ba su kaddara sharri ba su jingina sharri ga Allah ba sai suka bar shi a rufe la nadri ba mu sani ba a sharrun urida bi man fil ardi shin sharri aka nufi aka nufi ba su faɗi waye nufi ba aka yi nufi ga waɗanda ke duniya am arada bihim rabbuhum rashada amma da yake za su yi magana shari'a sai suka danganta ga Allah saboda haka alkhairi kamar yadda manzo Allah ya faɗa cikin wannan addu'a cikin wannan addu'a ta buɗe sallah wanda sayyidina Ali ya ruwaito wal khairu kulluhu fi yadayka shi alkhairi kai tsaye ana danganta shi ga Allah amma sharri da duk wani abu mara kyau kai tsaye ba a danganta shi ga Allah subhanahu wata'ala in ka dawo ga suratu shu'ara aya ta 78 zuwa 80 inda Allah ke bada labarin Annabi Ibrahim alaihi salam yana bayanin waye Allah waye abin bautansa allazi khalaqani fa huwa yahdin Allah shine wanda ya halice ni kuma shi yake shiryar da ni wallazi huwa yut'imuni wa yasqin Allah nan yake ciyar da ni Allah nan yake shayar da ni saboda duk waɗannan abubuwan alkhairi ne saboda haka yake jingina su ga Allah tabaraka wa ta'ala amma da ya taho maganar wani abu mara kyau fa wa iza maritu in nayi ciwo fahuwa ya shi yake warkar da ni me yasa bai ce wanda yake samun ciwo wanda yake warkar da ni a ba ladabi Allah shi ya halicce ni shi yake shiryar da ni shi yake ciyar da ni shi yake shayar da ni saboda duk waɗannan alkhairi ne saboda haka annabi Ibrahim yake jingina su ga Allah subhanahu wataala amma rashin lafiya abu ne mara kyau saboda haka da ya tashi magana akan rashin lafiya sai ce wa iza marittu in yi rashin lafiya saboda ai kai kake bin wani sababi da Allah ya hukunta in an bi za a kamu da ciwo sai ka bi kafin ciwon ya same ka ya riga ya hukunta sababi Allah ya hukunta sababi wanda ya kaza kaza zai faru da shi saboda ka kai ne ka bi wannan sababi da ka bi wannan sababi sai ciwo ta same ka kai tsaye ba za ka danganta mummuna abu ga Allah subhanahu wata'ala ba haka in ka dubi labarin annabi Musa da Al-Khadir wanda Allah ya faɗa cikin Al-Qur'ani lokacin da aka gama tafiya tsakanin annabi Musa da annabin Allah al-Khadir alaihi assalam al-Khadir yi wa annabi Musa bayanai dalilai da ya sa ya aikata wasu abubuwa da annabi Musa yake ganin laifin sa amma safinatu fa kanat limasaki jirgin ruwa da kaga da muka hau jirgin ruwan nan wasu talakawa ne na fil bahari talakawan nan suna aiki a cikin kogi suna samun abin da za su ci Fa aradtu an aibaha ya danganta abin da ya aikata ma kansa bai danganta ma Allah ba sai nayi yi nufin bari in bata wannan jirgin ruwan ni na yi nufi me ya sa na yi nufi wa kana wara'uhum malikun ya kulla safinatin gazba saboda can gaba akwai wani sarki mai kwace zai amshe musu wannan jirgin ruwan kaga bai danganta aikinsa ga Allah ba amma kuma hakikatan waye masa umarni ai Allah ne waye san cewa gaba za a kwace jirgin Allah ne ya sanar da shi saboda haka bai danganta abin da ya aikata ma Allah tabaraka wata'ala ba don zahiri abin da ya aikata mara kyau ne saboda haka sai na yi nufin in bata jirgin in can gaba yana maganar yaro wato wanda ya hallaka annai musa alaihi salam yake cewa yi danyen aiki irin wannan abu yaro da ya komi ba ka kashi yana cewa fa yi an kuma rabbuhuma kuma fa fa'aradina an yi Rabbu kuma khairan kaga yayi kokari ya danganta abinda zai faru ga yaron na alkhairi gawa ga Allah subhanahu wataala shi yasa idan kana bin alkur'ani duk haka zaka samu duk waliyan Allah idan za su danganta alkhairi suna danganta shi ga Allah amma muna abu sai dai su danganta makawunansu a raba Allah daga sharri wanda shine abinda da manzanni ke karantar da mu domin idan kana jingina sharri kai tsaye ga Allah kamar kana bashi laifi ne wanda na ƙasa ne ga imaninka da ya taho magana game da eh, eh, katanga da suka gina lokacin da suka isa wani gari mutanen garin ba su yi musu da ba amma duk da haka sun yi gini yana cewa eh, fa'ara da rabbuka an yabluga a shudda kuma nan ma bai danganta aikinsa makan shi ba ya danganta ma Allah saboda dukiyar wasu marayu ke binna a wannan gurin Allah tabaraka wa ta'ala yayi nufin wannan dukiyar ba za a gano ta ba sai yaran sun girma waɗannan marayu sai sun girma wa yastakhrija kanzahuma sannan su fitar da ainihin dukiyarsu wacce take binna a wannan gurin wannan in ka duba haka zaka samu ga hadisai da dama akwai hadisin Abdullah bin Mas'ud wanda ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a اللهم احفظني بالإسلام قائما واحفظني بالإسلام قائدا واحفظني بالإسلام راقدا ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا الله كد كسا مكي makiyi game da abin da wato ya same ni wanda kamar ya dace da ainihin hadisin da muke karantawa a wannan babin Ah, kada ka sa maki ya zamanto yana farin ciki da wata musiba da ta same ni Allah ka tsare ni ina tsaye ka tsare rayuwata ina zaune ka tsare rayuwata ina kwance wala tushmit bi aduwan wala hasinan Allahumma inni as'aluka min kulli khairin khaza'inuhu bi yadika ya Allah ina roƙonka duk wani alkhairi wanda taskansa yana hannunka wa a'udhu bika min kulli sharrin ina neman tsarinka daga kowane sharri biya dika wanda taskansa yana hannunka kaga bai jingina eh, kai tsaye sharri ga Allah baraka wa ta'ala ba illa yana nuna duka waɗannan Allah subhanahu wa ta'ala suna hannunsa da alkhairi da kuma sharri duk da cewar hadisin malamai sun yi eh, sun yi sa'isa game da eh, ingancinsa an samu muhawara mai tsananin gaske illa dai akwai dalilai waɗanda suke nuna cewar hakan ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba silsilatu sahiha hadisin 1540 da kuma ba'ifa hadisi na 6003 zaka ga sabani da aka samu tsakanin malamai dangane da ingancin wannan hadisi al-imam al-baihaqi ya ruwaito hadisi mai kama da haka yana kitabu da'awat hadisin abdullah bin zubair sayyidina umar bin khattab wata rana musiba ta same shi inna umar ibn al-khattab asabathu musibatu Sirna umar wata musiba ta same shi sai ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa shaka ilai ya kawo damuwarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sa'alahu an ya'mura lahu bi wusqi tamrin ya rasulullahi ka bani kayi umarni a bani buhu guda na dabino dan ina da bukata tana yiwa musibar da ta sami sayyidina Umar talauci ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in shi'ita amartu laka in kaga shi ka fi so sai in yi umarni a baka buhu guda na dabino wa in shi ita allamtuka kalimatin khairan laka minhu in kuwa ga in karantar da kai wasu kalmomi na addu'a wanda sun fi in baka buhun dabinon nan wato ka zaɓi guda ko dai in baka buhun dabino ko in koya maka wasu kalmomi waɗanda alkhairinsu ya fi na buhun dabino da kake nema in ji abdullahi bin zubair sai na umar yake to allimni hunna ka karantar da ni kalmomin sannan wa murrali bi wuskin kuma ka bani buhun dabino saboda ai duk alheri ne bai kamata sai na umar yake ai kaza bar kaza ba don yana da bukatar kowanne fa inni zu hadatin ilahi don ina da bukatar buhun dabinon nan kuma addu'an ka ina bukatar ta sai manzo Allah ya ce af'al to duka zai hmm, sai ya ce to daga yau ka ringa wannan addu'a اللهم احفظني بالإسلام قائما واحفظني بالإسلام قائدا واحفظني بالإسلام راكدا ولا تشمد بي عدوا ولا حاسدا اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك حديث ينا صحيح ابن هبان wannan shi ne abin da za mu yi magana akan na farko to sai kalma ta ƙarshe da annabi sallallahu alaihi wasallam ne misalin Allah akai ita ce shamatatul a'da'i shamatatul a'da'i murnar makiya murnar makiya ita ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsarin Allah akan ta al-imam an-nawawi cikin sharhin hadisi sharh sahih muslim yace shamatatul a'da'i farahuhum bi baliyatin tanzilu bil mu'adi wanda ake kinsa in musiba ta sauka a kansa sai a ringa murna wannan murnar ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman tsarin Allah akai a in aka ce ashamata filuga luga alfarahu bima yanzilu bil aduwi min al masa'ib musiba ta sauka ga maki ita ce ake kira ashamata malamai suna cewa da murnar maƙiyi da hassada ya talazama ne a hada suke makiyinka yayi murna to tabbata abin da ka samu ba alkhairi bane wani sharri ya sauka gare ka shi zai sa makiyanka ya ringa murna me ke sa mutum ya yi murna idan musiba ta sauka ga wani musulmi hasada ce to saboda haka da hasada da murnar aukuwar musiba ga musulmi a hada suke li'anna al ya yafrahu bi masa'ib al a cikin fathul bari yana mujallar na 7 shafin biyar. ibnu hajar yace wa amma shamatatul a'da fataqa'u li kulli man waqa'a lahu eh, min min al thalatha waɗannan abubuwa guda uku da annabi ne nemi tsarin Allah a kansu eh, a dalilin kowane makiya suna murna ibnu battal ya ce to ko da dai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi waɗannan addu'o'i karka dauka inna ma ta'awwaza an-nabiyyu min zalika ta'liman li ummatihi yayi waɗannan addu'o'i saboda ya karantar da al'ummarsa ne fa inna Allah ta'ala kana amanahu min jami'i zalika saboda Allah ya tsara annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan abubuwan da aka kirga cikin addu'o'in nan gaba ɗaya Allah ya tsare annabi sallallahu alaihi wasallam in ka duba eh, bayanin alqabi iyab mai littafin ashifa nan ma haka ya faɗa duk wani abin da ka ji annabi yana neman tsarin Allah akai Allah ka tsare inda kaza ka ba wai don shi bane yana yi ne don mu saboda shi tuntun ya riga ya samu tsaron Allah tabaraka wa ta'ala maganar ka rika addu'a Allah ya kare ka daga murnar makiya abu ne muhimmi abu ne muhimmin gaske domin hatta a cikin alkur'ani Allah ya ba mu misali da shi annabawa sun damu da murnin makiya kaga nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga abin da yake yana roƙon Allah Allah ka kare ni daga murnar makiya annabi Musa alaihi salam shi ma Allah ya ba mu labari a kansa wanda kissar tana suratul a'raf aya ta 150 zuwa 151 lokacin da annabi Musa ya tafi dutsen tur saboda ganawa da Allah tabaraka wata'ala yana can Allah ya bashi labari ai banu Isra'ila sun koma bautan dan mare hankalin Annabi Musa ya tashi walamma raja'a Musa ila qaumihi gabbana asifa ya dawo da fushi yana cikin tunzuri yani shadidul Gabaf. ya kala bi sama kalaftumuni yana cewa tir da abin da kuka maye a bayana bayan na tafi abin da kuka canza tir da shi ka duba a ce mabiyan annabin Allah ya tafi ne kafin ya dawo har sun yi ridda annabi Musa alaihi salam ya samu wahala zamansa da banu Isra'il wahalan ne yawan gaske wanda Allah ya bada misali ta labaransa a cikin alkur'ani a ajiltum amra rabbikum ce kun gaggauta al'amarin Allah kenan ni na tafi saboda a samu littafi da zai zama shari'a gare ku roki Allah ya samo littafi ya zama ko da bayana wannan littafi zai rika karantar da ku shi za ku rike sai kuka ga hanna dade sai kuka canza kuka kama bautan ɗan maraki wa alqal alwaha sai jefar da alluna da suke hannunsa wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilai ya kama suman dan uwansa harun alaihi assalam yana fisganta saboda da wuya ka samu a labarin annabawan Allah wanda ke da tsananin fushi irin annabi Musa alaihi salam yana girgiza dan uwansa annabi Musa kala yana cewa ibna umma innal qauma stab'afuni waɗannan jama'a sun raunana ni wa kadu ni sun kusa su kashe ni saboda bakin cikin da nake ciki saboda duk wahalar da annabi Musa ya na isar da sakon Allah ya rushe a lokaci guda a ce an yi da'awa addini ya tabbata har an tseratar da mutane sannan yanzu sun koma sun yi shirka kaga annabi gaskiya dole hankalinsa ya tashi saboda sun kafirta yace wala tushmid biyal a'da kada ka sa makiya su yi murna da ni saboda makiya za su yi murna ai bai cimma bukatarsa ba wala taj'alni ma alqawmi zalimin amma annabi Musa da ya gane annabi Harun ba laifinsa bane sai nan take yake roƙon Allah qala rabbi ighfirli wa li akhi ya Allah ka gafarta min da dan uwana wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahim wannan annabi Musa ya ya gaya mana cewa murnar makiya mummunan abu ne shi yasa yake gaya ma dan uwansa wala fala tushmid biyal a'da kar ka sa makiya su yi farin ciki da ni in ka dawo ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wannan hadisin da muka karanta cikin al-adabul mufrad akwai hadisin Abdullahi bin amr bin al-as anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u bi ha'ula'i kalimat Abdullahi bin amr shi ma ya rawaito hadisin addu'ar da annabi yake yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min galabati daini wa galabati al-aduwi wa shamatati al-a'da'i daga cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya Allah ina neman tsarinka game da rinjayen wato bashi kada bashi ya rinjaye ni bashi idan ya rinjaye ka baka ibiyarsa Allah ka tsare mu wa galabatil aduwi da kuma rinjayen maki kada maki ya samu rinjaye a kaina wa shamatatil a'da da kuma murnar makiya ina neman tsarin ka game da waɗannan abubuwa shi ma hadisin sa yana silsilatu sahiha hadisi na 1541 don haka makiya su yi farin ciki game da kai to tabbas wata wani abu ne mummuna ya sauka a kanka kullu ya yasurruhu ma sa'aka aw yagummuhu farahuka idan ya zama dan adam samun ka yana bata masa rai rashin ka yana sa shi yayi murna fa huwa aduwwul laka inda ibnu musaim yake fada cikin sharh riyadus salihin shama'atul shamatatul a'da yani innal a'da yafrahuna bima asabaka idan annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce yana neman tsarin Allah game da murnar makiya wato ya tabbatar da cewa makiyanka suna murna idan fitina ta same ka والعدو لا شك أنه يفرح في كل ما أصاب الإنسان من بلاء إذن بلاء تاسع متم مكي ينسى يفرن شكي ويحزن في كل ما أصابه من خير إذا الخير نيسى ميكا مكي ينكا وتوزمن توينا بكين شكي فأنت تستعيذ بالله عز وجل من شماتة الأعداء إن كارك الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا نونة شوار كان neman kariya ta Allah tabaraka wa ta'ala tunda Allah ya kowa karfi Allah ya rinjaya a saman kowa saboda haka Allah ya kare ka daga abinda zai sa makiyinka yayi murna idan aka ce makiyinka yi murna to kada musiba ta same ka wannan addu'a ce muhimmiya kuma gashi a hadisin Abdullah ibn Amr annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada da bashi wanda shi ma yana daga cikin abubuwan da ke sa mutum rayuwarsa ta shiga kunci baya ga cewar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a kuma tsarin rayuwarsa malamai suna cewa yayi ta kokari ya kare kansa da musulmai kada makiyan musulmai su yi murna akan wani abu da zai samu musulmi haka ya dinga tafi da rayuwarsa har Allah ya karbi ransa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Jabir wanda ya ba mu labari yace kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi gazwatin mun tafi wani yaki lokacin da aka tafi wannan yaki fa kasa'a rajulun min almuhajirin rajulan min alansar sai aka samu wani mutum daga cikin almuhajirun ya buge wani daga cikin mutanen al'ansar ya buge shi a duwawunsa ko dai da makami ko da sanda ko da hannunsa ko da kafa in ma ta wasa ko da gangan ba dai sani ba ya dai buge shi to wannan abin sai ta da hankalin eh, sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kasan kuma sahabban nasa kashi biyu ne akwai almuhajirun waɗanda suka hijira zuwa madina su ne waɗanda suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam tun lokacin yana makka sannan akwai al'ansar su ne sahabbansa waɗanda suka ringa ba da masauki suna taimaka ma waɗannan musulmai da suka yi hijira to lokacin da shi wannan almuhajir Yadda ki wancan eh, alfari sai ransa ya ɓaci faƙalar ansari ya lal'ansar sai shi wannan wato al'ansari ɗin ya zamanto yana kiran ‘yan uwansa ina ‘yan uwana al'ansar ku zo ku ba da ɗauki ku zo ku ba da taimako shi kuma almuhajiri sai ce ya muhajiri ina ‘yan uwana almuhajirun ku zo ku ba da taimako kafin ka ce wani abu sai gashi jama'a na ta hitowa kowa ya cire makami za a gwabza tsakanin almuhajirun wal ansar fa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace ma balu da'wal jahiliyya ne ya faru nake jin kururuwa irin na zamanin jahiliyya can naji ana daga murya kuma abinda ake fada bai yi kama da abin da muke yi a yanzu ba ya fi kama da zamanin jahiliyya wanda shi ke nuna cewa duk wanda ya yaƙi ɗan uwansa musulmi akan kabilanci to yana ƙarƙashin da'awar jahiliya adawa ta kabilanci domin yanzu suna za su yi faɗa ne saboda bambancin wato gari waɗancan baƙi ne mu kuma 'yan gari ne a kan haka za a yi faɗa. suka ce ya rasulallah ka a rajul min almuhajirin rajulan min al'ansar an yi rashin sa'a wani mutum ne daga cikin almuhajirun ya buge wani daga cikin al'ansar ne abin ya tada hankali har ya zama wannan ya kira ƴan uwansa wancan ya kira ƴan uwansa annabi sallallahu alaihi wasallam ce da uha fa innaha muntina ku kyale wannan da'awar tana da karni wato ba daidai ba ne da zaran jama'a sun shiga kabilanci to sun shiga hali wanda ke mai munin gaske munin nasa yana da tsanani shi ya yasa manzo Allah ya ce mai karni bayan yana da muni har ma yana da karni duk wanda za a wayi gari yana da awar shi dan gari kaza ne ko dan kabila kaza ne yana fifita wannan akan musulunci babu shakka yana rike da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya tsawatar akai to a lokacin akwai abdullah bin ubay wani babban munafiki yana tare da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai su daina wannan sabani labari ya iso sun daina amma sai abdullahi bin ubay ya ce kad fa'aluha ba dai sun yi ba wato mun ba su masauki baki ba su da abinci ba su da gidaje sun zo mun ba su gidaje mun ba su masauki har kuma yanzu ma dukan mu suke yaduwa ba fa'aluha sai ce la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha sai dai bamu koma madina ba amma duk wanda ke ganin babba ne ma a cikin bakin nan sai mun kore shi ya zama makaskanci kaga nan kuma yana habaici ne da manzon Allah saboda ai cikin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin al-muhajiru shine kuma al-a'azzu shine mafi daukaka bai kira sunan manzon Allah ba sai faɗi haka labari ya iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga abinda abdullahi bin ubay ya faɗa umar ya ce da'ani abribu unuka hadha al don Allah ya rasulullahi ka bar ni in shilla kan wannan munafiki manzon Allah ka banni in sare kan wannan munafiki da wannan kalma da ya faɗa game da manzon Allah ta yi muni sai manzon Allah ya ce da'ahu ka kyale shi la ya tahaddathu nasu anna muhammadan yaqtulu ashabahu idan na kashe shi saboda ya haɗu magana mara kyau me mutane za su rika faɗa ai muhammadin ma yanzu gashi jama'an sa yake kashewa da kansa manzon Allah ya ce kyale shi hadisin yana sahihu muslim yana kitabul birri babu nasrul akhi zaliman aw mazluman wannan yasa kamar ibn taymiya cikin majmu'u fatawa mujallal na 14 shafin yake magana akan al-masalih fa idza kana min al-muharramati ma launaha anhu hasala ma huwa ashaddu tahriman minhu ana aikata wani haram amma da zaka da zaka hana aikata wannan haram din abinda jama'a za su yi muminsa ya yafi wannan haram din lam yanha anhu to ba daidai bane ka hana sai ka kyale walam yubihu aidan amma ba za ka ce halal bane sai ka kyale mutane saboda hanawanka zai haifar da sharri wanda ya fi hanawan wali hada la yajuzu mun munkar ma huwa ankar minhu saboda haka yasa ba daidai bane ka kyamatar wani aiki mara kyau ka kyamatar a kansa wanda kuma kyamatar wanka zai haifar da abin da yafi wancan muni gashi jama'a suna abu mara kyau amma idan da za ka hana su abinda ya fi wannan muni shi zai biyu to karkai ka kyale su saboda Allah tabaraka wa ta'ala shi ya halicci duniya ya halicci bayansa ya saukar da addini ya ce ka yi wa'azi sai ka kyale lokaci na nan tafi wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai kawar da wannan barna din ibn taymiya ya ce wali hadha hurrima al-khuruj ala wulati al-amr bis saboda wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shi yasa aka ce haram ne ka saba ma shugaba ka zari takobi ka ce zaka yake shi li ajlil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar saboda ana wani fasadi a ƙasa saboda ana wani ta'adi ana aikata haram ana aikata abin da ya saba ma addinin musulunci ba daidai bane ka dau takobi ka ce zaka yake shi me yasa yace li anna ma yahsulu bi dhalika min fi'l al muharramat wa tarki wajibin a'zama barnar da ka ga ana yi a ƙasa wanda har kake ganin shugabanni ba su kyauta ba kake ganin za ka yaƙe su sai kawar da wannan barna ibn taymiya ya ce barnar tana da sauƙi mimma ya hasulu bi fi'lihimul munkar fiye da abin da zai faru idan ka yaƙi wannan shugaba abin da zai biyo baya muninsa ya fi haka ya ce wa zunub wa idza kana qaumun ala bid'atin aw fujurin walau nuhu an zalika waqa'a بسبب ذلك شر أعظم منه مما هم عليه من ذلك ولم يمكن منعهم منه أنا أيكة ونليه كو بدئة كو شركة وند باب حالي أهنا إن كهنا أبين ذي بيو بايا ياتي هنموني ياتي هنموني ولم يحصل بالنهي مصلحة راجحة sannan don ka hana ma ba zai samar da wata maslaha ba lam yunhau anhu sai a kyale su ya nuna cewa lokacin hana abin bai yi ba wanda shi ma ibnu qayyim jawziya ya faɗi haka cikin ilamul muwaqqi'in yana mujallal na uku shafi na 13 wa hadha kal inkari ala al muluki wal wulati bil khuruj alaihim misalin sa shine mutun ya zama yana faɗa da shugabanni da masu mulki ya musu tawaye ibn qayyim al ya yace fa innahu asasu kulli sharrin wa fitna ila akhir ad-dahr wannan shine fandishan din duk wani sharri da fitina har zuwa ƙarshen tashin kiyama abinda manzon Allah ya ki kenan sai a wayi gari ka fito da makami zaka yaki shugabanni kana so ka kawar da wata barna shugabannin kuwa kamar yadda ibn taymiya ya faɗa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaddara mana a cikin wannan hadisi na Jabir sun fi ka makami sannan idan ka hana ba zai tasiri ba to za a wayi gari sun yaƙe ka sun kashe musulmai sannan ba fa'ida ba natijar da aka samar wanda shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake hana wato yana karkashin abin da musulmi zai aikata wanda maƙiyan musulmi za su yi murna a waye gari a cewa ah, ba ka ganin su suna fada da juna suna ya kashe juna su ya su sukan so su yi haka don su yi amfani da wannan shubuha su nuna musulunci ba gaskiya ba ne to annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya hana ya ce a'a umar in ka da kansa jama'a za su ce ai kaga yana kashe mutanensa shi ya ci da kansa saboda haka har annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya bai kashe wani munafiki ba ku duba hikima ta da'awa ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sannan musulunci bai tsaya ba tafiya yake yana ƙara nasara wannan yake nuna cewar maslaha in ka kauda ita ga tsarin da'awa to ba abin da zai faru ga al'umma face barna Allah shi kare mu akwai hadisai da dama amma abin da muka faɗa insha Allah ta'ala ya wadatar Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka yi faɗa daidai kuma Allah shi gafarta mana kurakure akwai wanda ya rubuta tambaya wai idan mutum ya yi taimama sai dai ya yi sallah a nan ba zai tafi jam'i ba to lallai magana taimama magana ce da ya kamata mu yi hatara a kanta sosai domin wallahi mutane suna sakaci aino mutane sun ɗauka za ka yi taimama in ka ga dama kawai shi ko Allah subhanahu wa ta'ala abinda ya faɗa walam ji an ba ku samu ruwa ba fata yamman sai ku yi taimama za ka samu mutum gidansa akwai ruwa tana yiwa ma yana da kicin mai yiwa ma yana da mata amma da ya tashi da asuba da janaba sai ce ana sanyi sai ya buga taimu mai kamun hanya ta yi masallaci wato wannan sallar bai da ita saboda abin da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa ba shi ya yi ba ya yi gaban kansa akwai ma wanda zai yi alwala ya tafi yayi sallar da janaba da janabar a jikinsa wai shi a ganinsa ya samu larura to ba wai tunaninka ne larura ba abinda malamai suka faɗa na larura shi yake tabbatar da larura mu kiyaye abinda zai shafi ibadar mu musamman sallah al-imam shafi'i in ka duba littafin sa kitabul ummi yana mujalla na takwas shafi na 100 yace duk mutumin da ke zauna a gari ba zai mai taimama ba saboda a gari zaka samu ruwa shi fa Allah yace walam tajidu ma'an a cikin alkur'ani ba ku samu ruwa ba kai ko kana cikin gari ga ruwa a randa a ɗakin ka a gidanka sai ce yato ana sanyi kuma ba shi da ashana yanzu in ban da shagwaba har ka zo ka kwanta kasan kana da matar misali saboda haka zaka tara da ita amma baka tuna cewar akwai sallar asuba ba barin nemo ashana barin nemo kananzir in shirya ruwan wanka da za a yi duk wannan bai dame ka ba saboda haka ya tashi da asuba ana sanyi ba yana ganin yana larura wannan ba larura ba ce mu mai da hankali da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala mu sani duk abin da za mu aikata da raɗin kanmu ba za mu samu lada a kan shi ba abin da Allah ya tsara wanda manzonsa ya karantar da mu shine wanda ake hukunci a kansa a kiyama ba abinda mutum ya aikata shi kansa ba wanda yana cikin fatawar lajina mujallar na hudu shafin 176 fahimtar alimamun shafi'i ita ce mafi inganci ga wanda ke so ya tsira da addininsa in dai kana zama a gari matafiyi kan wannan akwai larura kansa akwai sahabban mazu Allah da suka yi taimama kamar Ammar bin Yasir da ya mirgina saboda tafiya ce ta same su babu ruwa matafi yana cikin larura yana iya taimama amma kana gari in ruwan ma babu shi a gidanka ko a shana babu shi ai kana iya kiran makwabcinka ka buga mar kofa da Allah ban a shana shi yana ganin a'a bai kamata ba abin da ya fi sauki shine ya taimu mai ya tafi masallaci ya salla kuma tana yiwa a masallacin ma akwai randa akwai ruwa duk sai ya wuce ya shiga sahu ya kama sallah ta ina zaka samu wannan fatawa a littafin musulunci babu wani malamin da ya taba bayani mai kamar haka babu shi saboda wannan wasa ne da addinin Allah tabaraka wata'ala ba zai yiwu ka ya zamanto kayi ibada da janaba a jikinka wannan ibadar kuma an karbe ta ba wajibi ne mai hatara amma akwai mara lafiya mara lafiya yana kwance a gari ruwan gashi amma ba zai yi amfani da shi ba kaga wannan larura ce tabbatacciya gare shi koko eh, an ɗaure kafarsa idan ya taɓa ruwa tana yi wa ciwon ba zai warke da wuri ba ya samu tabbacin ƙwararru a kai wannan larura ce amma haka kurum lafiyayye mazauni a cikin gari ya yi taimama ya je masallaci babu shi a sunar mazan Allah Allah ka tsere mu wannan kuma ya ce idan mutum ya haɗa ruwa biyu kamar bahaushe ya aure ba fulatana to yaron za a danganta shi da ina to Allah ya gama magana cikin alkur'ani ud'uhum li'aba'ihim huwa aqsatu inda Allah ku kira yara da sunayen wa ubanni ba uwaye ba ana duba mahaifin yaro wani kabila ne wannan shine kuma dan an ce yana kabilar Hausawa bai rabuwa da kabilar Fulani saboda dangantakar uwa ma dole ya sadar dangantakar uwa ma dole ya sadar da shi akwai tambayoyin da yawa amma ina ga za a yi haƙuri sai dai zuwa darasi na gaba insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك